wanda aka zayyana cewa an fara wannan kididdiga ne daga watan mayu yayin da damunar bana ta sauka kanin labaran kenan kuka saurara sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji a yankin da wato wannan ambaliyar ruwa ta fi yin tsanani a cikin jihohin jamhuriyar Nijar. Kafin nan, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu muna roƙonka, ka danna subscribe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 sakamakon ambaliyar da ruwan sama ya haddasa a wasu yankunan ƙasar. Wata sanarwa da hukumar kare jama'a ta ƙasar ta jamhuriyar Nijar ta fitar a yau Laraba ta ce, an yi ƙididdigar ne tun daga ƙarshen watan Mayu lokacin da damuna ta sauka a ƙasar. A cewar sanarwar, mutum ashirin da uku ne suka jikkata yayin da lamarin ya shafi sama da mutane dubu goma. a ƙananan hukumomi 49 na faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Jihar Maraɗici kan gaba a yawan rasa rayuka inda mutane goma sha biyar suka rasu. Wakiliyar BBC a jamhuriyar Nijar wato Cimma Ila Isufu ta ce mutum goma sha hudu sun rasu ta hanyar nutsewa a ruwa sai kuma mutane goma sha uku da suka rasu sakamakon rugujewar gidajensu. Haka zalika an samu asarar dabbobi. kimanin guda dubu goma da ɗari biyar da kuma hamsin da uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'una muna addu'a Allah madaukakin sarki ya jikan musulmai daga cikin waɗanda wannan ambaliyar ruwa ta yi ajalin su haka zalika za mu kawo muku wani rahoto da yake cewa abin da ya sa 'yan sandan Najeriya ke shan wahala ta ƙarshe. majalisar dattijan Najeriya ta ce halin da aikin 'yan sanda ke ciki a ƙasar na buƙatar a zauna a sake masa fasali Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, Sanata Barau Jibrin, ya ce ba a gina hukumar 'yan sandan Najeriya kan yadda za ta yi nasara ba. Sanata Ahmad Abdulhamid Malam Madori, wanda shine shugaban kwamitin aikin 'yan sanda na Majalisar Dattawan Kasar ya shaida BBC cewa tabbas batun haka yake, saboda yadda ake da ƙwararrun 'yan sanda a ƙasar. da za su iya fitar da ita a idon duniya, sai dai aikinsu na cikin gida babu inganci. Muna da ƙwararren 'yan sanda da suka goge a fannin aiki, kuma ina muka shiga da su ba za mu ji kunya ba, amma ƙarancin samun kuɗi na gudanarwa da rashin kyautata wuraren ba su horo da lalacewar makarantun 'yan sanda sun lalace inda aka kwatanta da baya. Sanata Ahmed Malam Madori ya ce, dole ne a kyautata wuraren da ake baiwa 'yan sanda horo a kuma haɓaka aikin 'yan sanda ta hanyar ƙara musu kuɗaɗe wajen wato kasafin kuɗi da inganta wuraren horar da su da duk wani abu na kyautatawa a gare su ya ƙara da cewa yadda ake gudanar da kasafin kuɗi ta ɓangaren 'yan sanda abin bai taka kara ya karya ba hata a kasafin kuɗin bana ba a baiwa wurin fifiko ba inda ya ya kamata yadda ake baiwa sojin sama da na ƙasa da na ruwa kuɗi su ma 'yan sanda in dai ba a ba su sama da na sojoji ba to bai kamata a ba su ƙasa da haka ba saboda idan ana batun tsaro 'yan sanda ne a sahun gaba domin sojoji ba wannan horon aka ba su ba sanata ahmad abdulhamid malam madori ya ce akwai ƙudurori kan batun inganta aikin 'yan sanda da 'yan majalisa za su gabatar a zauren majalisar za kuma su yi ƙoƙarin ganin an tabbatar da su a ciki akwai batun gyaran makarantun 'yan sanda da suka lalace akwai batun fansho saboda 'yan sanda na karɓar mafi ƙanƙantar fansho saboda abin da ake baiwa sojoji ya ninka wanda ake baiwa 'yan sanda lamarin akwai tausayi a ciki an jima ana sukar gwamnatin najeriya kan batun na inganta aikin ɗan sanda da albashi mai tsoka da muhalli da kuma walwalar su abin da ake ganin na takarwa wajen ta'azzarar cin hanci da rashawar da ake zargi wasu 'yan sanda na aikatawa. To masu sauraron wannan ne a takaice rahoton da muke tafi da shi a wani lokaci. Fatan mu da Burinmu mu shine Allah madaukin sarki ya kawo ƙarshen damoyin al'ummar Najeriya da dukkanin ma'aikata. Mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka sahihiya Hausa TV. haka zalika muna dakon jiran ra'ayoyinku a bangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka bisala